الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء وابتغاء تعويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رعي العين مثليهم رعي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث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 bayan mun gode wa Allah gagar misalin ubangiji sa'an nan muka yi fatan siran Allah da amincin Allah bisa ga shugaban halittar nan na Allah gaba daya annabi mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan aka muka isar da gaisuwa zuwa ga yan uwa gaba daya masu sauraron mu a daidai wannan lokaci muna fatan alkhairi gare ku kamar yadda muke makarin mu fatan alkhairi ubangiji Allah ya hada mu da ku duka cikin rahamansa bayan haka farkon roƙon Allah mu shine iyaye mu da malumma mu Allah ya saka musu alkhairi mamata mu san musulmai ubangiji Allah ya jin kansu ya tausaya musu ya musu rahma marasa lafiya mu ubangiji Allah ka ba su lafiya babu shaka akwai dawwan mu shi abin ga sadiq yau mun bisa kakan shi ubangiji Allah ya mata rahma akwai wata matar rafani ni na kuma da yake tana kwanciwar haka ta rasu za mu bisa ta gobe juma Allah ya kai rai lafiya ubangiji Allah ya mata rahma ina sai bakin titi an wuce da wani gawa ban san wannan gawan ba namiji ni mace ni babba ni yaro ni ban sani ba amma ya taba zuciya na kwarai ko wani ne mai shi ubangiji Allah ya sa wannan farkon daren ga kwanci a kabari ya masa kyau mu kuma ubangiji Allah ya gyara namu bayan nasu kowane lokaci ana wucewa ba a komowa kowane lokaci ana wucewa ba a komowa haka ake tafiya haka ake tafiya haka ake tafiya in Allah a cikin alkur'ani cikin suratul an'am yana cewa lakad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra Allahu akbar wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum Allah Allah ubangije jin kanmu inji Allah ubangije cikin alqur'ani yace wala kar ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra inji Allah yace wala kad lalle hakikan itimuna kun zo muna da daidaiwa Imana kun zo muna one after the other one after the other kuna zuwa muna daya bayan daya kama khalaqnakum awwala marra kaman dai yadda muka halce ku zuwa ga duniyan nan farkon karo Yadda ake haifan mu daya bayan daya daya bayan daya muna zuwa duniya muna barin juna haka nan kuma ne Allah bangiji zai kashe mu koma zuwa ga Allah daya bayan daya har mu zo mu kare duniya Allahu akbar bayan Allah wannan tafiyan da ake yi da ba a taba wanga ba. duk wani rabuwa duka ba ko yaya rabon ya sawaita akan samu haduwa bayan shi amma rabuwa ɗaya ne in an rabu ya kare sai lahira shine rabuwa na mutuwa to ubangiji Allah ya sa mutuwa ya yi muna kyau Allahumma alkhaira khayra umrina akhira wa khaira ayyamina yawman nalqaka fi Allah ka sanya fiyayyen rayuwar mu ya zama karshen sa haka nan kuma fiyayyen rayu ranikun mu ya zama ranin zamu hadu da kai Allah a cikin sa Allah bangijin Allah kai da musa annaka kiraye mu duk wani rayuwar da mutum ka duka ka zama kana yi mu mutuwa shiri saboda koya aka yi an wayi gari wata rana baka to Allah ubangiji domin rahamanka duk lokacin da sunan naki mu zai sake daga sunan mu kashif da sunanka hamza da sunanka abdulmu'min da sunanka nazir da sunanka uthman ranar da sunan da sauran kudu duka da baki da sunan ku ba duk ranar da za a suna na da ya sake ya zama gawa Allah ka sa muna cikin ka Allah wallahi don babu shakka babu makawa an yi wannan ranar babu shakka babu makawa an yi wannan ranar sunan ya sake ya zama gawa Allahu akbar a lokacin sunan shi ya zama abu daban rayuwar da muke ciki kenan Yan mutum ka san haka ka damu kanka da wani lamari na duniya in mutum ka san ka damu kanka da wani lamari na duniya ba ka damun kanka wani abu bai sirri maka kai da ka nuna damuwanka da shi a'a sam sam wani abu bai sirri maka na duniya matukan duniyan shi ne bai ka. nemi haduwanka da Allah ya kyau in haduwanka da Allah ya yi kyau to kai kai ne mai rabo ana ce wani ya rabonta wani ya rabonta wani ya rabonta duka fira ne duka sumbatu ne duka gatana gatana ne hakika hakikanin rabonta shi ne Allah bangiji ke cewa faman zuhu ziha anin nar cin sautu ali imran ya ce faman zuhu ziha anin nar wa khilal janna fakad faza wallahi ya ce faman zuhu ziha anin nari ai faman ubida anin nar dalla ce duk wanda aka nisantar da shi gabanin wuta bi wani duk wanda ya sira ga barin shiga wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi a cikin aljanna fakar faza to hakikan bishin yayi rabo a sai hakikanin rabo wallahi shine in ka escape wutan jahannama ka shiga aljanna wannan shine rabo amma an ba wannan ba gidaje na kaza motoci na kaza arziki na kaza a banki duka wallahi shara ne wannan duka wasu ababen da yake yi wazza'u fil banina wa fil banati in dai ka mutu gaba daya ka yarin da yake za a rarraba ta a cikin tsakanin yaranka maza da diyanka mata ya kare su da su more amma hisabi kai za a yi mama su su ci su ji daɗi su more amma hisabi kai kana nan kana shan duka nas'alullah al'afiya an tambayi sayyidina ali aka ce ya amiral mu'minin ya kai shugaban mu'minai sif na duniya sifata na duniya ya kai ka gan duniya sahabi ne na manzon Allah kani ne na manzon Allah sifata na duniya sai ce ha ana wa ha fana Halalu ha hisabun wa haramu ha iqabun ce shi ne zauna kalli duniya abin da ya gani game da duniya shi ne. duniya wani gida ne da yake awwaluha ana farkonta gaba daya wahala ne ka duba mutum ya tashi yau da asusu ba karfe uku karfe fudu in ka fita bakin hanya nan kana ga mutane an fito kenan ana wasuwa daji ma arziki ana wahala ana tafiya an fara wahala kenan a je a yi zufa ba don komi ba don a gyara ita duniya Ya yace awwaluha ana'un ce farkonta wahala ne bugu da kare wa akhiru ha karshe ta duniyan kuma fana'un shine karewa ne ya zai kare sai ce amma halal abu biyu ake tarawa ciki in ma halali ko kuwa haramu yace halalu ha hisabun yace duk wani halali da zaka tara ciki ta duniya ai maka hisabi kai ai maka lissafi an bincike ka halali ma kenan ai maka hisabi kansa sai ma imam ali yace wa haramu ha iqabun ya ce haramun da bawan Allah za ka tara cikin ita duniyan kuma an ja kunni ka an muka azaba kansa isa duniya na dadin duniya wallahi halali da za ka tara ai maka hisabi kai halali da za ka tara ai maka hisabi hisabi biyu na ka same ta kuma cikin mi ka da shi min aina tasabaha wa fima anfaqa ta ina ya samu wannan arzikin bawan Allah arzikin da kake tarawa nake takaba da shi? ta ina ka samo ta sannan kuma an an duba wurin in yayi ko bai yi ba ba za a dakata da kai wurin ba ba da a barka wurin ba sai a duba ko fima anfaka cikin mi ka cadda wannan arzikin ubangiji Allah ya tausaya muna to da haka wayannan mutanen da muka tuna da su da yasa muke batun duniya da batun mutuwan ga ubangiji Allah ya musu rahama mu kuma ko yaya kulba da kulba jima wata rana mun zo mu je inda suka je to Allah ubangiji ya da musu annai ya kai mu wurin ko kullum muna fadi wuri ne da yake ba kai ka je ba ne ba kai da ka je ba a an kai ka ni a an kai ka ni wallahi don dole in dama kana nufin kana son ka te an taimaka maka ka je in ka kiya an je da kai don dole yasa Allah Qur'ani sun suratul Baqara Allah ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoro wani yinin da za a mai da ku zuwa ga Allah za a mai da ku turja'una za a mai da ku ne zuwa ga Allah ba kuna so za ku je ba yasa kuma an an zo da ce da kai ba da shawaran ka bane wai aka yi shawara da su shine jigo captain gago annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala muhammadin wa ali shi kawai aka nemi shawaran shi in ya so ya yadda a karbi ran in bai so ba a bashe mu da rayuwa amma annabi ce faqtartu liqa rabbi annabi ce amma na zabi haduwa da ubangiji na oh Allah ka gyara rayuwarmu Allah ka sa rayuwarmu yayi kyau wani malami na cewa ama laka min faqdil hibbatu wa aizun yace shin a cikin rashin badadayenka a cikin rashin masoyanka nan baka doki wani wa'azi ciki ba kana zaune da wani ya mutu ya barka kana zaune da wani ya mutu ya barka kana zaune da abokinka ya wuce ya barka kai da wance ni ta mutu ta barka ama laka min faqdil ahibati wa aizun shin kai baka doki wani abin wa'azi cikin rashin da kake rasa masoyankan nan ba da suke mutuwa kai kana zaunin nan wannan bai zo maka wa'azi ba baka wa'aztu da wannan ba malai ce wala farqa illa anna sayraka abta'u malai ce wala farqa yace babu bambanci tsakanin kai da kake cikin halin rayuwa da yanwayenka masoyanka da yake su sun sheka lahira illa anna sayraka abta'u sai dai kawai naka tafiyan ne aka jinkirtar da shi amma ba ba baka zuwa bane ka te kawai ai maka jinkiri ne to tunda ai maka jinkiri ya kamata ka doki wani wa'azi cikin barin da Allah ya barka nan don haka da muke musu muke magana su muna cewa mun bisa su yau da da ke kwance yanzu hakan ga gawaye ne za mu bisa su gobe ga dukansu su ma an taba yin suna motsi suna tafiya suna ci suna sha suna magana kamar yadda muke yi yanzu haka amma yau lamari ya sake kuma ba bambanci tsakaninmu da su sai dai kawai nasu ni aka sun wuce ni mu ma aka jinkirtar da mu a ba an bar mu bane shi sa wanni naka kana shiri ni saboda in haka din ya cika da kai ka same shi sauki Allah wani ya samu same shi sauki daga cikin iye-iyen mu na neman mu same shi sauki domin aiki ake yi a same shi sauki ba loto bane ba betting bane kana aiki ni ka nemi wannan saukin in Allah ya can da kai sai kai ka tari ka samu sauki daga cikin na ayyukan nan shine kaman zaman irin haka dare ne ko yanzu haka ka je ka samu wani na zaune wani wuri yana fira firan duniyanci za ka samu wani yanzu haka yana dakin shi yana duba wani tv yana duba wani fim na zamani yana dai duk wani abu na morewa yana ba gangan jikin shi hakkin shi amma rai na fa yadda kasa muna cin abinci don rai mun ga ya samu eh, don gangan jikinmu ya samu abin da yake so haka nan kuma ya kamata muna can da rayukanmu saboda shi kuma da Allah yake haskaka to yanda aka yi samun wasu bayan Allah cikin masallaci ana jin maganar Allah wani kwashi yana nan bai damu ba bai kula ba to haka nan ne in Allah ya tashi yin rahama dole ya zabi wasu ya musu rahama ya bar wasu amma ana zuru ko Allah ya ba mu aljanna a shana musa amin eh aljanna aiki ne ba farin baki kawai bane to bangin Allah ya taimaka mana mu yi aiki shi yasa ne annabi ke cewa la haula wala quwwata illa billah babu wanda bara babu wani karfi sai da Allah to Allah muke roko Allah ubangiji karfafe mu mm. Allah kar ya gajiyar da mu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 yana da alaka kuma da aya na yau ko da alakan su ba alaka ne da yake dole shi an fassara su ba Allah ubangiji mana magana wancan mako inji Allah ubangiji cikin suratu Ali Imran sai Allah ubangiji na ce muna Allahu wal aya ke gaban huwa allazi sawwara fil arham kaysha inna Allah la wannan aya nake so inji Allah ce inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama'i jalla ce inna Allah lalle fa Allah ubangiji la yakhfa alaihi wani abu baya boyewa wa Allah fil yalla wannan abin cikin kasa yake wala fis sama'i ko kuwa a cikin a cikin wani abu bai isa a ce ya fita cikin sanin Allah ba la yakhruju an ilmin lahi wani abu bai isa ya fita daga cikin sani Allah ba wannan abin in ma cikin kasan yake ko kuwa cikin samman yake wani abu bai isa ya fita cikin sani Allah ba sai Allah ubangiji ko yana ce muna huwa alladhi yusawwirukum fil kaifa ya sha. Allah ubangijin nan shine wannan da ke suranta ku a cikin mahaifayyan iyayenku ta yadda Allah ubangiji shi ya ga dama mun riga mai karatun shi sai nake bubuga wannan wucewa to wannan Allah mai wannan iko wannan Allah mai wannan sarauta da daukaka da buwaya shi ke gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wani magana sai ya ce mi la ilaha illa huwa al-azizul hakim Allah ce la ilaha illa huwa babu wani abin bautan da ke cancantan bauta sai dai shi Allah ubangiji kuma shi kadai al-azizu ay al-ghalibul ladhi la yughlab shi rinjayayyen ubangiji din da yake ba a iya rinjaye sa al-hakim ay fi sun'ihi gwani ubangiji ne a cikin aikace aikacensa duk wani aikace aikace na Allah da ka gani duka gwaninta Allah ya sara shi da shi ba gazawa bane ba rashi bane yadda Allah bani ya so haka yake bar abin haka yake halitta abin ko ya bar shi yanda yake wancan mako na jin mun karatu mai zurfi kwarai cikin game da wayan ga ayoyi to wanga Allah ubangijin gani ke gaya ma annabi wurin magana me Allah ya ce huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu in ji Allah ya ce huwa anzala huwa alladhi anzala alayka alkitaba ai huwa subhanahu shine wannan Allah nan shine wannan da yake shine wanda ya saukar maka ai ya Muhammad sallallahu alaihi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba ai alqur'ana alqur'ani mai girma kaji da kyau Allah ce huwa alladhi anzala Allah ubangiji ne wannan shi ne wanda yake ya saukar muka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam alkitaba ai alqur'ana alqur'ani mai girma dake hannaye mu muna karanta wanga sai ce mi minhu ayatun muhkamat inda Allah ce minhu ayatun muhkamatun minhu ayatun muhkamatun ai minhu ai min alquran Allah ce daga cikin wannan alqur'anin nan ayatun akwai wasu ayoyi muhkamatun ay wadihatu dalala wayanda yake fili suke bayyanannu suke kaji da ke ku. to shi wannan ayatun muhkamatin ga to ba da mu cikin ayan da na kuma yi magana kai sai ce mi hunna ummul kitab ya Allah ce hunna ummul kitab ay hunna aslul kitab ya Allah ce su wayannan muhkamatin nan su ne asalin alqur'ani hunna ummul kitab al ummu huna al asl ummu shay'i asluhu ummu shay'i asluhu in an ce uwan wani abu shi bi ma'ana asalin wannan abin ka gane ko ni da kuruka asalin mu shine wa uwan mu ita ta haifo mu muka zo duniya hatta annabi Isa alaihi salam da Allah ubangiji ya gan dama ya zo da shi duniya ta wani huska daban ba yadda aka saba kawo mutane duniya ba sai da aka kawo shi ta huskan wa uwan shi so da uwa ita ce asalin komi kaji da kyau ko kullum mun taba wani ayan da ke da alaka da uwa sai muna tunasar da yan uwa muna farkar da yan uwa uwa uwa uwa ba abin wasa ne wallahi don haka wayanda iyayen su ke cikin halin rayuwa a daraja su wayanda iyaye sun koma ga Allah a yi musu addu'a a yi musu sadakoki fatan lada ya kai gare su in ka yi musu cikin halin rayuwarsu kaman ka yi musu cikin halin in ka yi musu lokacin mutuwansu kaman ka yi musu cikin halin rayuwa ne shi yasa biyayyen iyaye bai karewa da mutuwan iyaye biyayyen iyayewa na karewa ne da mutuwan ka kai ranar da kai ka mutu biyayyen iyayenka ya kare amma matukan kana cikin halin rayuwa ko da in iyayenka so sun mutu kana biyayyen su akan karewa yau Allah bagiji ya iya muna ka gane ko sai Allah ce hunna ummul kitab ai hunna aslul kitab su su ne asalin alqur'anin nan kuma su ne mafi yawa a cikin alqur'ani sai Allah ce wa ukharu mutashabihat da Allah ce wa ukharu mutashabihatun sannan akwai wasu kuma ayoyin na harwacin qur'ani su wannan mutashabihatun masu kama da juna ne masu kama ne da juna ka gane ko to wani a ke gaban shi fa amma alladhina fi qulubihim zaygun to inda Allah ce fa amma alladhina fi qulubihim A azaygu almailu azaygu almailu shine karkata fa amma alladhina fi qulubihim zaygun ay fa amma alladhina fi kulubihim mailun anil haqqi aw anil huda jada ce to amma waɗanda yake a cikin zukatansu akwai karkata gabarin shirya ko gabarin gaskiya ka gane ko ha wani wurin ana cewa falamma zagu a zaga Allahu kulubahum falamma zagu a zaga Allahu kulubahum ka gane ko aha nan kuma yana cewa fa amma alladhina fi zai hun. wani wurin kuma cikin wannan sura ma gabanin nan kadan akwai da ita rabbana la tuzigh kulubana la tuzigh kulubana ko ba ka ba to sun kenan ka gane ko to bari maka gabanin fasara wannan aya bari maka batun shi muhkamatun da mutashabihat in ji Allah ba gini ke mu magana yana ma annabi magana ne magana kuma gare mu ne Allah na ce ma annabi wallazi anzala alaykal kitab ya Allah ce Allah shi shine wanda ya saukar maka littafi ya saukar maka littafi hmm. shi ne alkur'ani hmm. wannan alkur'anin nan fihi ayatun minhu ayatun muhkamatun daga cikin wannan kur'ani nan akwai wasu ayoyi wa'anda yake su bayyana nuni wa ukharu mutashabihat akwai wasu ban masu kama da juna ne hmm. to muhkamatun da mutashabihatin ga shine maluma suka shiga gaddama me ake nufi da su daya imam ibn jarir tabari imam mufassirin ya yi magana ibn jarir tabari shi ne farko wannan document littafi na tafsiri haka don haka duk wani malami na tafsiri duka barbaran imam ibn jarir tabari ne ka gane ko shaka cewa imam tabari tabari tabari nan to shi ya kawo magana ya shimfida inji imam tabari ya ce abin da ake nufi da mukamat da mutashabihat maganganu diwa yawa malam maluma suka yi amma sama da khulasan magana shine magana kaman uku ba na ce duka kenan ba amma kaman uku ne zan doki mu magana da shi na farko suka ce wasu maluma suka ce mukamatun shine ayoyi na alqur'ani wa'anda yake ba su bukatan wani bayani akan su yana nan ni fili da ka karanta shi fasara shi na kuma fili ka fahimce shi amma mushtabihatun shine wayanda yake in da fasara shi dole sai an nemi karin bayani kai sannan fasara shi ya fito fili magana nawa kenan magana da kenan wasu malama suka ce a'a babu ba wani ake nufi da shi ba muhkamatun su ne ayoyin da yake yana nuna ababen da yake halali ne a yi su da abin da yake haramun ni a yi su wannan fili yake amma mutashabihatun nan mutashabihatun ko mutashabihatun nan su wa'annan ayoyi ne da yake ba yana batun haramun bane ba yana batun halali bane sai su suka ce a'a ba wani ake nufi da shi ba mukamatun nan su ne ayoyin da yake mun san ma'anoninsu mutashabihatun nan su ne ayoyin da yake ba musamman a nauninsu ba su su malama suka react magana ga suka ce a ah, bi ya haka Allah ya ba mu alkur'ani ne ya zauna constitution da za mu yi bauta mu doki laws mu doki dokoki mu na addini mu a cikinsa shi za bai yi Allah ubangiji ya sa wani abu cikin da mu ba mu fahimtar shi shi sa alkur'ani ba wannan magana Allah ke nufi ba sai aka tambaye su to me Allah ke nufi to magana na karshen da zan fani ga akram shi ne mafi kusa zuwa ga ma'anan abinda Allah ke nufi da wannan magana amma wani ilmu inda Allah Allah bangiji shi ya kareta da sani hakika ne mai yake nufi sai suka ce al-muhkamat ne ababen da yake an san ma'anan shi kamar yana imam kurtobi ya fari kasa imam kurtobi shi ma namiji kenan imam kurtobi ya ce al-muhkamatu ya ce Ma'urifa ma'anahu ma'urifa ma'anahu ma'anahu wa fuhima tafsiruhu yace mukabar shine ayoyin alqur'ani da yake an san ma'anan shi kuma an san tafsirin shi an san fasaran shi amma abin da ake nufi da abin mutashabihat shine ayoyi na alkur'anin da yake wannan ma an san ma'anoninsu an san fasarorinsu amma hakikanin me ake nufi da shi wannan ba a sani ba sai ka tambaye su menene misali shi suka ce eh kamar yanzu hakan ga Allah ubangiji ya yi batun sallah ko ya yi batun wasu sallah da wasu awaba na azumi da ire-iren su wannan kowa ya san shi amma ko su awaban da yake Allah ya yi batun su yin alkur'ani an ji an fahimci ayan amma me aka yi nufi da shi wannan ba a sani ba aka tambaye su kamar me shi suka ce eh kamar batun saukowa annabi isa alaihi annabi isa ya sauko batun annabi isa na cikin alkur'ani amma yaya zai sauko yaya aka yi mi da yi yaya da ya sauko wannan ba wanda ya sani ba wanda ya sani da annabi isa zai sauko sai Allah batun ya juju da ma juju Allah ubangiji ya bar batun ya juju da ma juju cikin alkur'ani ko ba ka ba amma hakika ne ran nasu su bullo duniya hakikanin lamarin ya juju da juju wa ya san wannan sai Allah Allah ya batun mala'iku wani ne wanda ya san hakikanin lamarin mala'iku sai Allah shi ma masu ka ce wannan shi ne mushtabihatin da Allah wani ke fari cikin alkur'ani maluma masu yi maganganu kai da yawa amma wannan shi ne khulasa shi ne samri maganan da za mu haji amma ba kamar ganun nan kawai ma ya kai mu zo na mu yi shi daga lokacin mu ya kai mu tashi mu wuce ka gane to a sai a cikin alkur'ani akwai wasu bana nan suna kwance ne fili da ka karanta shi ka fahimci ka gane shi amma wasu abu bana nan ba kai ka fahimce shi domin ba yanda za a nuna maka hankalin ka doke shi kamar yadda Allah ke cewa ar-rahmanu ala al-arshi stawa wai ubangiji Allah wanda sifatu da mai hadaddin baiwa a nan duniya alal arshi istawa ai istawa alal arshi ya daidaita ni akan al akan gado sarautansa yanzu ta yaya shin imam malik allah ya saka musu alkhairi imamu daril hijira yake cewa alkaifu majhulun yace ta yaya allah ya wannan daidaitan nan wani ba wanda ya sani eh ayan ya gaya mana wai Allah ubangiji ya daidaita akan al'arshi al'arshi gadon sarautansa mun ji to yaya ta yaya wannan ba wanda ya san wannan sai Allah to shine Allah ba ke ce muna fa ammal ladina fi qulubihim hun. ay fa ammal ladina fi qulubihim mailun anil haqqi wal huda ina ce amma fa kaga waɗanda yake a cikin zukatansu akwai karkata ga barin shiriya da gaskiya sai Allah ce me fayattabi'una ma tashabaha inji Allah ce fayattabi'una ma tashabaha minhu sai suna bin abinda ya kama da juna a cikin alkur'anin nan su mu mutashabihin nan shi suke bi a wannan mukamatin nan ba su duban wannan alhalin in da ka duba mu ta mutashabihatin nan dole ka komo da ma'anar shi kuma cikin muhkama ta su da ka samu lafiyan kanka ka gane ko sai ce mi ibtigha'a fitnati wa ibtigha'a yalla ce ibtigha'a alfitnati ai fitnati nasi fi dinihim yalla ce suna yin haka ne don neman fitina wa mutane a cikin sha'anin addinin su ka gane ko na'am Allah ubangiji gwani ne gashi yau ga sai ga wani ya zo ya ce kaman wai qur'ani shi bai gancin alqur'ani inna Allah ya ce in an yi iska shi ne an yi tusa ayi alwala ba shi za shi bai albi alwala in iska bai bata alwala wani ya ce kamar wai sallah ruku'i da sujada kawai ba wani sayu ba ni kaza kaza me yasa so ran ce kaman abin ga wasjud abin ga warka'u wasjudu ya kare yasa ba batun wani ruku'i abin ga ba batun sayu ba abin ga yana barin Allah ubangiji na cewa mu bi annabi annabi sallallahu alaihi wasallam na ce mana abin ga sallu kama ra'aytu muni usalli bishi shi yana son wai yana bin aya kawai ne wani ya faɗi mini wa shi cikin qur'ani bai ganna Allah ya ce in an ce ashhadu an la ilaha illallah da akara ko ashhadu anna muhammadar rasulullah ba sallallahu alaihi wa sallam tunda shi bai ga cikin qur'ani ba wannan abu ba shi in ga ce ashhadu an la ilaha illallah ya kare ka gane ko ha ibtiga alfitna ay talaban li nasi fi dinihim ba don komai don neman fitina kawai wa mutane a cikin shani addinin su sai Allah ya ce mi ga a ta'awili Allah ya ce wabtigha ta'wilihi ay wabtigha tafsirihi ala hasabi a ya Allah ce kuma domin neman fasaran shi ta yadda zai dace da su suwan zuciyarsu ba yana zai shi da son Allah ba ta sai Allah ce mi wama ya alamu ta'awilahu illallah. ya Allah ubangiji ya ce wama ya alamu ta'awilahu illallah ya Allah ce kuma babu mai sani babu wani mai sani hakikanin fasaran wa'annan ayoyin illallah Allah sai dai Allah ubangiji subhanahu kuma shi kadai ba wanda ya isa ya san hakikani nufin Allah da wa'annan ayoyin sai dai Allah ubangiji kuma shi kaɗai kaji da kyau sai Allah ce mi warrasikhuna fil ilmi to sai Allah ce warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna wawun ga warrasikhuna ga maluma su yi maganganu kai kamar dai magana guda uku na farko wasu maluma suka ce wawun nan mubtada unni war rasikhuna nan shi kansa mubtada unni khabarin shi shine amanna shi za lokacin da Allah ubangiji ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah nan wannan magana shi ya kare war rasikhuna fil ilmin nan shi sabon magana ne mubtada unni sabon magana da yake an soma da yake bai da alaka da magana na farko shi sa wurin su والراسخون في العلم يقولون آمنا الراسخون في العلم أي المتمكنون والثابتون في العلم سوني وعن ناس يزرفي تبتو تبتتو أتكين سني wanda suka yi nauyi sun cika da sanin addini ya suna kawai suna cewa ne amanna mun imani mun ji ayan mun fahimci ma'anar ayan amma hakikanin me ake nufi da ayan ba mu sani ba amma duk da haka mun yi imani magana na biyu wasu malama suka ce wawun nan wawul ataf ne don haka wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilm sai suka ce war rasikhuna fil ilmi na atafi ne dake zuwa kan Allahu. dan kan wa ma ya'lamu ta'wila babu mai sanin fasaran wannan ayan ayoyi mutashabihin nan illallah sai dai Allah ubangiji war rasikhuna fil ilm da kuma tabbatattu a cikin sani taka yadda Allah ubangiji ya san wa'annan haka nan war rasikhuna fil ilm ko su ma sun sani Usman zo ce a wannan jumlan nan ya zo ne fi mawdu'il hal ya zo ne kaman kan hali daga su ko suna faɗin wa wannan kaman alhalin tabbatattu a cikin ilimi ga abin da su ma suke fadi. na yadda ba na halin mu'minai game da ayoyi wanda yake mutashabihatin nan shine ba da gaskiya kawai ya kare ka gane ko dukan ga maluma sun fadi wani wani wani wani wannan muke gan kamar shine akrab shine wannan nan mubtada'un ne warasikhuna fil ilmin nan shi da unni khabarin shi shine amanna wani ilmu inda Allah to in ce wa ma ya alamu ta'awilahu illa Allah in ce babu babu mai sanin hakika ne fasaran ayan wanda yake mutashabihatin nan illa Allah sai dai Allah ubangiji ko shi kade warasikhuna fil ilm ay wal mutamakkinuna wathabituna fil ilm tabbatattu wayanda yake sun cika da sanin addini ya kuluna su kuma suna cewa amanna mu fa mun imani da wa'annan ababan mun samu labari annabi isa ya so mun ji mun yadda mun samu labari allah bangiji na da hannu mun ji mun yadda amma yaya hannu yake yaya hannu yake ba mu sani ba eh mi na ce eh, eh. ba san yadda eh, allah yake ba amma sun yadda haka mun san Allah bangiji ya batun ya juju ma juju karshen suratul kafi Allah ya kawo tun ya juju ma game da sura sura karnai ya kare ko sun zo ko mun yadda a ba musan lokacin ba Allah ya da batun aljanna da batun wuta mu da muke zo ba mu san hakikanin yadda yake ba amma mu yi mun yadda to mu'mina kenan sai ce rasikhuna fil ilm tabbatattu a cikin ilimi a cikin sani yaquluna nasu ne kai suna cewa amanna bihi mu fa mun yi imani da shi wa'annan ayoyi mutashabihatin nan sai Allah ya ce kullum min inda rabbina inda Allah ya ce kullum Ala na batun mu'mina kenan suna cewa ayyaquluna suna cewa kullum min inda rabbina ay kullum min al-muhkamati wal mutashabihati kowani daga cikin muhkamatin nan da kuma mutashabihatin nan min indillah daga Allah suka fito mana duka daga Allah ne tun daga Allah ne mu kuma mun yadda ko da yake ba mu san hakikanin ya lamarin yake ba amma tun daga Allah ne mu kuma mun yadda sai ce mi وما يذكر إلا ya الألباب يلا شيء وما يتذكر إلا أولو الألباب أي وما يتذكر ai وما Wama ya zakkaru wama ya yadhakkaru ay wama yatadhakkar ay wama yatta'izu wa ya atabir. In inda Allah ce babu mai kulawa da wa'azutuwa da irin wanga magana ka gane magana ko illa ulul albabi sai dai kwararru a hankali masu hankula ai illa ulul uquli salimaci sai dai masu hankula kubtattun hankula hankula wanda yake sun sarkaku da gabarin duk wani kazanta da shakka Allah ya sa mu cikin su sallai ya ce mi rabbana la tuzigh bana ai wa yaquluna aidan kuma su wa ga rasikuna fil ilmin ga suna fadi ko suna addu'a suna cewa rabbana ya ubangijin mu la tuzigh qulubana kada ka karkatar da zukatanmu kada ka karkatar da ai la tuzigh qulubana ai la tumil qulubana anil hidayati Allah Ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu zuwa gabarin gaskiya ba da izi hadaitana ba ba'da izhadaitana hmm? ba'da izhadaitana ai ba da an hadaitana ba'da izhadaitana ai ba'da an hadaitana baicin dama Allah Ubangiji ka shirye da mu wa hablana min ladunka rahmatan wa hablana min ladunka rahma wa hablana rahmatan min min ladunka rahma wa hablana min ladunka rahma ai wa hablana rahmatan min ladunka Allah ubangiji kai muna baiwan jin kai Allah kai muna baiwan wani jin kai min ladunka daga gunka kai Allah ubangiji mm. innaka antal wahhab innaka lalle kai Allah ubangiji antal wahhabu kai ne ubangiji Allah mai baiwa mai kyauta Allah kai muna kyauta rabbana innaka jami'un nas sai ya komo suna cewa rabbana ya ubangijinmu naka lalle kai ubangiji kai ni wannan da yake In naka jami'un nasi kai ni mai tara mutane yaumin Larai ba fihi ai fi Larai ba raiba fihi a cikin wani yinin da yake babu shakka a cikinsa Larai ba fihi ai la shakka fihi ubangiji Allah kai ni mai zuwa ka tara mutane fi yawmin ai fi yawmin a cikin wani yini ne ranar kiyama. wa yawmal qiyama a cikin wani yinin da yake la raiba fihi ai la shakka fihi walar tiyab babu shakka babu tabbaba a cikin sha'anin wannan rana inna Allah la Allah lalle Allah ubangiji la yukhlifu al-mi'ad ya saba alkawarin sa Allahu akbar ya Allah ubangiji yana ba mu labari game da halin bayin Allah mu'minai wayanda yake sun tabbatu sun kosa sun nauyi a cikin sani sai rabbana Allah ubangiji innaka jami'un nasi lalle Allah bangiji kai ne mai tara da mutane kai ne mai tara mutane Za ka tara mutane annasu huna al-khala'iq abin nufi da mutane nan ga annasu huna shine dukkan halitta Allah zai tara domin Allah ya tara mutum wurin Allah ya tara aljani Allah ya tara dabbobi kowa da ka sani ga Allah bangiji ya tara shi filin kiyoma Allahu akbar yawmin la rayba fi ka gane ko Allah bangiji ya tara kowa ranar kiyoma amma an ce nas ni amma abin nufi khala'iq sana rabbana naka jami'un nas ai innaka jami'ul khala'iq Allah bangiji kai ne mai zuwa ka tara halittu duka baki da yauri guda shi za qiyama Allah ubangiji a cikin suratul rahman kenan in an taro an saya farko Allah bangiji ya ce ya ma'asharal jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan gabanin haka mu je cikin suratul mursalat wal mursalati urfan ko fal asifati asfan ka gane ko cikin wannan suran nan ta karshen shi akwai nan Allah ke cewa hadha yawmul fasl jama'anakum wal awwalina mara Uthman kiyoma kenan kiyoma kenan Allah ubangiji ka sa ranar ya fi muna wannan ranan ya muna kyau in an taru filin kiyoma an kare sai Allah ubangiji ya announce Allah ubangiji bar mala'ika ya announce taron gaba daya wannan ranan kuma wani guntu bai cewa madogo masa in samu nima in ga abin da ke faruwa wani dogo bai tare wani guntu wani wanda ke nisa wani abu bai tare shi sai Allah ubangiji ya bar a announce mi za a announce mala'ika zai ce wa muhallitu da wayanda suka taru duka ya ce haza ya ce wannan da kuke ganin ga yau ga da sayin ga abinda ido kuke bakun ga yau mulfasul rana kenan na rana kenan da Allah zai hukunci tsakanin bayansa amma jama'anakum musu Allah mun tattara ku mun tara ku wal na hadda na farko wani malami Allah ya saka mai alkhairi ya ce wannan ranan nan baka zuwa ka ce kaman ka inda akwai su wani da da abin da ake muna gabi faruwa inda akwai fir'auna da kaza kaza ga fir'auna an kawo shi inda akwai hamana da kaza kaza ga hamana an kawo shi inda akwai karuna da kaza kaza ga karuna an kawo shi hadha yawmul fasl wannan rana shine rana na hukunci jama'anakum musu Allah mun tara ku wal awwalina hadda ne farko ma su ma mun kawo su yasa ranan ba wanda zai samu excuse ce ka ba inda akwai su wani ni da hakan ba abin haka ba kasa nan duniya kai ku je wani wuri a fi ku karfi a buga ku amma inda akwai wasu masters ko wasu manyan ko wasu shugabannin ko wasu jagoran ku da ba muku abin da aka yi muku nan ba amma kiyama ba haka nan bane da ku da jagoran ku da shugaban nan ku nan da kawo ku a duke ku da kyau kisa Allah ya bar a announce hadha yawmul fasl wannan shine ranar hukunci jama'anakum musu Allah mun tara ku wal awwalin hada ne farkon ku amma sai Allah ce a gaya muna fa in kana kuma kaidun fakiduni in dai kuna da wani makircin da ku shirya wani Allah ku yi in ku ba haka ba ku jira kun gana wani Allah <laughs> Allahu akbar mu ya yi wani abu wurin nan ya yi shuru wa ne makabira ba wani zai yi tawari wa ne magana da shi sa tun nan duniya ana jingina ma Allah ce rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fi Allah wani kai ne mai zuwa ka tara mutane halitta gaba daya a cikin wani yirin da yake babu shakka a cikin wannan yini la rayba fi babu wani shakka la shakka wala irtiyaba fi babu shakka babu tamma ba a game da sha'anin wannan ranar innaka la tukhliful mi'ad inna Allah lalle Allah bangiji la yukhliful mi'ad ba ya saba alkawarin sa Allah bangiji kai mun rahama sai ya ce mi innal ladhina kafaru sai Allah wani ya ce innal ke faru lalle wa'anda yake sun butulce wa Allah lan tugniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a ya da ce amwaluhum da dukiyoyinsu da kuma auladuhum da kuma yaransu lan tugniya anhum shay'an min Allah ba za ya iya ya wadatar da su sam ba za ya iya ya wadatar da su da wani abu daga Allah ba bi mana da ƴaƴanmu da dukiyoyinmu kamar yadda muka soma cikin karatu na ce komai ka tara duka banza ne in dai ba Allah kai ka sa gaba ba shine Allah ke gaya wa shi Alkur'anin nan Allah ban ce da dukiyoyi da za a tara ba za su su wadatar da kai wani abu wurin Allah ba ba su su tunkude maka wani azaba wurin Allah yoma ba su su hana Allah jan kunninka matukan tsakaninka da Allah ba dadi ka gane ko shi samu bi Allah kar mu bar dukiyoyi mu ya rude mu mu bi Allah kar mu bari dangi da iyali su rude mu don kiyawa ba su kulla muna komi hmm, sam da ce mi wa ula'ika hum wa na in ya Allah ce wa ula'ika yace su wa'in kafirai nan hum suni wa kulun nar makamashin wuta a cikin luga in aka ce wa kud bi fatil wa kud shine al-hatab shine makamashi fuel itacin da ake sawa cikin wuta wuta ya kama babababawa wakud bi fatilwa wa amma an an ce wukud bi dominwa wa to wannan masdarin kenan bi ma'ana na al'itikad bi ma'ana kora abin ga kama wuta da kanshi ka gane ko kunna wutan da kanshi kama wutan da kanshi shine wukud bi dominwa wa amma bi fatilwa wakud wa a cikin luga bi ma'ana shi shine hatab amma bin nufi shine ga shine hatabu jahannam yalla ce innal ladina kafaru ce lalle da suka butulce wa Allah suka kibin Allah suka sawa ma Allah lan tugni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shai'a. dukiyoyinsu da arzikinsu ba za ya iya wadatar da su da war abu daga Allah ba wa ulaika hum waqudun nar kuma su wa'annan mutane su ne makamashin wuta da su za fuel nama da shi Allah kiyaye mu wani wuri ko cikin Allah cewa waqudu hannasu wal hijara جل نشوى يا أيها الذين آمنوا كو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر صوت التحريم صوت التحريم كنا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم shi wannan sura kenan Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu ayyama Allah wa rasula shi ya kuwa inda ku gaskatar da Allah da sa ku anfusakum ku nemi garkuwa shigan wuta Allah da kanunku wa alaikum har da danginku ba ku kare ba shi yasa bawa Allah yadda kake fama ka samu sira ga barin azaban Allah ka samu jin kai Allah nan haka nan kuma ya zama hakki ni kanka ka yi kokari ka samakar ka sirar da 'ya'yanka da matanka da duk wani zuriya da ke ƙarƙashinka ga barin wutan jahannama haka Allah ya fari ku anfusakum wa ahlikum nara ku nemi ku kiyaye kanunku ku kuma kiyaye iyalinku ga barin wutan jahannama Ke sa ba ba daidai bane ba gwaninta bane ba bashinta bane kai kana fama yadda zaka kasira da ka kyale yaranka da matanka baka damu da su ba sun yi sallah ko oho sun yi shi yadda ake so ko oho sun yi daidai ko oho ba su yi daidai ba ko oho kai baka damu ba wani uba kan fito waje da ya shigo gida bai damu ya tambayi ba yaran sun yi sallah yaran sun yi sallah yaran sun karanta alkur'ani yaran sun yi kaza shi bai damu ba nashi ne kawai ya haifu suna nan kiyoma an tambaye ka niman da Allah ya baka nan an tambaye ka ya kai da wannan ni'ima annabi sallallahu alaihi wa sallam na ce muna kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati annabi ce dukanku masai masu kuna kaman masu kiwo ne dukanku ma masu kiwo ne saboda an ba ku ƴaƴa ku rene su kamar yadda ake renon dabbobi annabi ce wa kullukum dukanku kuma mas'ulun ababan tambaya ne an ra'iyati gabarin ababan da aka sa hannu ku kula da sunna dabba dabban da ka sanin ga in ya fita gida bai shigo gida ba wa masu kiwo in an ba karfe shida an fita waje ana neman dabba na a kurushe su gida amma yau muna haifan yaranmu ana buga karfe goma sha na dare 12 am sakan dare ke midnight kana da yara suna waje ba su shigo gida ba ba shigo daki ba kuma kayi kwana hankalinka kwance bayan allah mu ji tsoron Allah game da yayan mu da muke haifa wani in kafto in kafto wani taro ko wani abu kana tafiya cikin dare sai ka gan yara dukan yara na kuma yawancin su ba su balaga ba amma iyaye na gida sun kwana wasu na nan nas'alullah da afiya an mutu an bar su amma wasu na nan uwa da uba na nan amma rashin kula ne bawan Allah ko da yake wasu yaran sun gagari iyayen ni akwai irin wannan amma bawan Allah ɗan danka ne nuna maka gagara nuna mai kai ka haife shi amma wasu kuma su sake ne saban sake ne wannan nawa bai so ya bace ma yaran shi ransu abu ba ka son ka bata ransu ko to kai Allah ya bata maka ranka ka mutu ka bar su abinda masu ƴaƴa ke samu lahira so da sun kula da sunan kai baka samu yaran ka na duniya ni ba su sun manta maka baba ya mutu Wannan ya manta baba ya mutu ya suna baba ya mai addu'a Wannan ya manta amma ta mutu ya suna da mai mata addu'a to da haka mu kula da ƴaƴan da Allah ya bamu nan ubangiji Allah kuma ya kula da mu ubangiji Allah ya shiryar da mu da ƴaƴan da muke haifa duka aya muka saya aya ne ko wani aya ke gaban shi jani kada abi ali fir'aun to kada abi ali fir'aun to ba damuwa sabon mako shi mu kun doki innal ladina kafarun ga sai mu tashi kai inda muka yi daidai Allah ya samu na mizani inda ko muka yi kuskure ubangiji Allah ya yafe muna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 a yawaita ma annabi salati daren juma'a da ranar juma'a don haka muna tunasar da kanunmu sa'annan muna tunasar da al'umma annabi fadin duniya gaba daya mu yawaita ma annabi salati mu yawaita yi ma annabi salati mu yawaita yi ma annabi salati wani ya ce a ah, dama ai muna yi ma annabi salati eh annabi ya san kana yi annabi ya san ina yi annabi ya san kina yi amma annabi ya ce mu yawaita yi mu yawaita yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi muna magana yace inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ati fa akthiru fiha alayya min as-salati fa aw fihi min as-salati fa inna fa inna salatakum ma'rudatun alayya annabi ce fiye yin ranakun ku da ranar juma'a ranaku na bakwai na Allah yayi litani salata laruba alhamis juma'a asabar lahadi litani eh, litani ko litani talata laruba alhamis juma'a asabar lahadi kwana bakwai nan dukan nan the best wanda fi kowane rana shine ranar juma'a ranar juma'a yana matsayin idi ni ga musulmi sai annabi ce fa akthiru fihi aw fiha alayya min as-salati annabi ce ku yawaita min salati a cikin wannan ranar juma'a wani hadisi da bakwai nuna kuma tun daren juma'a shine kamar daren da muke zo ne ga annabi ce fa inna salatakum ma'rudatun alayya annabi ce domin salatayyan ku salatin da za ku yi mini abin bijirwa abin shifidawa ne gare ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka bawa Allah ka yawaita yi annabi ce mu yi amma amfanin kanmu yake komowa domin duk lokacin da kai ma annabi salati daya sai Allah ubangiji ya maka salati na allantaka guda goma in ka kara Allah ya kara in ka kara Allah ya kara Allah bai bari maka salati sai dai kai ka bari ma annabi Muhammadu salati sallallahu alaihi wa alihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم تسليما كثيرا دعك ايويتا yi abinda aka samu cikin ubangiji Allah ya sa ya shafe mu sannan magana kuma na karshe shine akwai makaranta da yake mun so ginawa akwai makaranta madrasatul wataniya alhamdulillah makarantar da muka yi karatu ciki kenan bi makaranta kenan da yake ya produce almajirai kamar mu akwai kuma wayanda yake sun fi mu suna nan makarantar ya produce so ko makaranta ne amma ba yana da karfi kwarai bane mun fasa an soma aiki an soma ginin shi to nan muke kira an kullum bayan Allah wa khasatan yan waye mun da yake kuna kasan waje dewa. duk wannan Allah ya mai dalili wannan Allah ya mai katari shi ma ya fito ya make sure shi ma wani kubun shi ya shiga ciki saboda makaranta ne in an gina shi ya saura ke don har lahira duk abin amfani na karatun alkur'ani da hadisi annabi da za a yi cikin wannan masallacin duk da kake kana lahira ne ko kana cikin halin rayuwa ne kana samun bonus kana samun lakarabu rabu to don haka kai kokari wani abin ka shiga cikin cement za ka sai iron rod za ka sai kasa ko duwatsu za ka sai ka sai ka make sure kai ma naka ya shiga ciki so da wata rana kai ma in ka je qiyama an tambaye ka mi kai ma Allah ka ce Allah bangiji an taba ana gina makarantar da almajirai ke karatu addini ciki ni ma na sa kudi na ciki ko wallahi babban hajiya kai ma kanka wanda kuma zai sai baban mata kuma shi ma ya sai cement bag goma ce kuma wanga na sai ni gawaye mu da ke lahira in ma na na lahira ga cement bag goma lada kai gareta. ta babana lahira ga smith bag 20 lada kai ga babana wannan shaka shi masu zakatun jariya ubangiji Allah ya ba mu iko yi an mu yi kuma Allah ubangiji ya yarda da shi shi yasa wanda ke abin ganga kamar numbers da ke kan screen nan kamar yadda aka saba an ya kira contact su sun nuna yadda za a yi wannan aikin ya ci gaba ubangiji Allah ya sa a yi don Allah ubangiji Allah kuma ya biya mu biyan wa'anda suka yi don Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin to bismillah mu dauki tambayar mu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah an kayan magana kamar indiyanka zai gwada ma kamar ya gagara mm. ke maka nuna mai kamar kika ka haife shi ya ma nan wannan eh, ba babu Allah na tambaya wai na ce in ka na so ya nuna maka ya gagara kai ma ka nuna mai kai ka haife shi wo ya ma nan wannan magana magana biyu ne daya ana ladabtar da yara ai wani lokaci mun je maraba fm ko cikin wa'azin da nayi nayi magana nace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kowane gida in dai akwai yara gidan annabi ce a rataye bulala yara na gani da idonsu wallahi hadisi annabi ne annabi ce inda yara na gida a rata ya bulala cikin wannan gidan so da yara suna zaune suna ganga bulala ko sun so da su aka aje wannan bulala iza yara ana ladabtar da su ne kwa yawancin yara da suka gagare mu yau nan tun jiya ni ba kula ba kuma bawa Allah kaka zauna kana duban shi yaran ka sun girma sannan kai ka fara kulawa da su a'a ana sarrafa mai shi tun yana yaro karfe da zafin shi ake lankwase shi amma iya ga ya yayi sanyi lankwasa shi na da wuya ka gane magana ko to shi yasa farko in meshin ka iya ka nuna mai karfi in meshi ya kiya zabi Allah ka fitar kan shi ka mai kai ba shi baka akwai bayan Allah da yake sun bar kulawa da yaran su don wayannan yaran nan sun gagare su cikin suratul mujadala karshen nan Allah na cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasula in da ce ba za ka samu wasu mutane ba waɗanda yake suna da'awa sun yi imani da Allah da rana na karshe rashin ranar qiyama yuwaduna man hada Allah wa rasula dada suna nuna soyayya ga waɗanda yake sun kauce ma Allah da manzonsa ke za in ya yace bai jin maganarka ka ce mai tashi kai sallah shi kiya masayinka uba sai ka tashi kuma wannan yaron na shine dan sonka son mi kenan ka gane ko kana kallon shi fili fili ya kauce shi sa Allah cikin wannan aya ce ka walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ashirata aw amin aw ikhwanuhum aw ashiratahum aw ashiratahum a aw walau kanu sai zama aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum saboda kanun nan shi wannan ya zama khabaru kana ka gane ko jana ce ko da ƴaƴansu ne kaji Allah cikin ayan nan ko yace au abna'ahum ko da ƴaƴansu yasa in dai ƴaƴanka suka fito suka nuna ma clear su sun kauce hanya Allah Allah wai ba ka nuna musu soyayya yasa ba ya ba baka son yaran bane kana son shi ake gafe shi amma so ya kauce ma Allah shi kuma ka kauce mai ka fita harkar shi haka ayan Qur'ani ya fari ka gane ko aha to amma ba ka kauce ka fita harkar shi ko ya je mutu ko a bi mana yadda da kake nuna mai soyayya nan shi ka rage in dai ta ce baba yanzu ne baka shi ce eh kai ma baka son Allah baka son Allah shi yasa akwai wanda su kori yaran su gida wani ba koran nan ne magani ba ka ka bar shi gidanka da wani na nan ka kore shi ka kuma ka barna bar shi gidan amma yadda da ce uwa da abin da da mahaifinsa ko iyaye da diya da ta jin da ana fira ba ka da shi shi sa abin hikima ne ko kowane yaro da yin ake dokan shi ka gane ko ubangiji Allah ya shirye da mu da su duka mm. yanzu ya kare ko to shikenan inda muka yi daidai Allah ya samu na mizani inda muka yi kuskure kuma ubangiji Allah ya yafe muna wayanda kuma suka ji batun makarantar da muke gina wanda aka muka ji su ma sun su gaya ma wasu mutane na kwarai wayanda yake su ma sun su taimaka ubangiji Allah ya karba mu duka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh